Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Har yanzu ma Aisha Mu'azu ce da Sirfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Alhamis, 30 ga watan Janairun shekara ta 2020. idan muka shiga cikin shirin za ku ji abin da masana harkar lafiya suke cewa game da kiyaye yaduwar cutar nan da ke ruruwa. wani lokaci yakan yi matukar wuya yana da kyau dai idan akwai annoba a ce mutane sun kiyaye yawan tafiye-tafiye na zuwa yankin da ake samun wannan annobar Sulemuni Barma yana tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda ya shirya kuma zai gabatar za mu kuma kawo muku wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana kuke bar mana a kan na'ura hakanan za ku ji wasu daga cikin sharhin jaridu amma kafin nan yanzu bari mu ba sarfilu wuri ya karanto mana labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya hukumar lafiya ta duniya who ta wato shugaban hukumar ya ce yau alhamis hukumar za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus a makon da ya gabata ne hukumar who ta ce barkewa annobar cutar bata kai matakin ba amma ta bayyana hakan ne kafin yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai dubu shida dr tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa manema labarai jiya a laraba cewa ci gaba da samun ƙaruwar yaduwar cutar da kuma shaidar tana yaduwa daga mutum zuwa mutum a wajen ƙasar china tabbas abin damuwa ne matuka ƙasashe da yawa sun kwashe 'yan ƙasashensu daga wuhan birnin ƙasar china da ke zaman tushen ɓarkewar cutar kamfanonin jiragen sama sun dakatar da jiragen su zuwa china kai tsaye tedros ya ce kashi 99 cikin 100 na mutanen da suka kamu da cutar dubu shida suna kasar china ne sauran wasu kasashe goma sha biyar sun tabbatar da kamuwar mutane 68 ya zuwa jiya laraba an bayar da rahoton mutuwar mutane 132 dukkaninsu a kasar china Batun John Bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba. shari'ar ta jiya ta kasance zama na farko da aka fara yi wa masu gabatar da kara daga majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban kasa tambayoyi wanda alkalin alkalai jan robert da ke jagorantar shari'ar ya karanto tambayoyin amma an mayar da hankali ne ga bolton tsohon babban mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro wanda ya rubuta wani littafi da ba a wallafa ba tukunna da a cikin littafin ya rubuta cewa trump ya faɗa masa ya rike dala miliyan 391 na tallafin soji ga ukraine har sai shugaban kasa vladimir zelensky ya fito fili ya bayyana binciken cin hanci da rashawa kan abokin adawar shugaban wato joe biden 'yan jam'iyyar democrat sun nace kan cewa dole sai an kira bolton da sauran wasu mutane a matsayin shaidu jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun yi imanin sun gano sabon shugaban kungiyar isis na yanzu wanda ya zuwa yanzu ake tsammanin sunansa abu ibrahim alhashim alkureshi kungiyar isis ta sanar da zaben alkureshi a matsayin sabon shugabanta tun watan oktoba yan kwanaki bayan mutuwar tsohon shugaban abubakar albagdadi lokacin da amurka ta kai masa hari sai dai ba a tabbatar da kowane ne ba yanzu haka dai jami'ai sun tantance tare da kwarin gwiwar cewa ƙureshi shine sunansa na gaskiya wato sunansa na gaskiya shine hajj abdullah a cewa wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka wanda ya magana da murya amurka ya kuma nemi a sa kai sunansa abdullah wanda kuma ya taɓa amfani da suna amir muhammad sa'id abdulrahman almaula malamin addini ne wanda ya rike mukamai daban-daban a ƙungiyar ka'ida iraki daga bisani kuma ya zamanto ɗaya daga cikin manyan-manyan mataimakin bagdadi wannan kenan to kafin sarfilu ya karasa sakaranto mana labaran duniya bari mu waiwayi batun lafiya yayin da hukumomi suke ci gaba da aiki ka'in da na'in domin takaita yaduwar cutar nan da ta coronavirus abokiyar aikinmu alheri grace abdu a wata hirar da ta yi da wani likita a nan amurka dr abdul mumwini sa'ad ta masa tambaya ko hana shige da ficen mutane daga kasashe zai taimaka wajen hana yaduwar cutar sai ya ce gaskiyar lamari dai shine um, ya kamata a sa matakan tsaro na yadda za a tabbatar cewa duk wanda yake zuwa daga wannan yankin yake shigowa wa'insu kasashe ba kowane afirka ba ana iya tabbatar da cewa akwai alamun an ga da zazzabi mai zafi da alamun mura lallai a killace wannan mutum a tabbatar an yi gwaje-gwajen da ya kamata a tabbatar cewa yana dauke da wannan cutan ko kuma a'a ba shi da ita wani lokaci yakan yi matukar wuya yana da kyau dai idan akwai annoba a ce mutane sun kiyaye yawan tafiye-tafiye na zuwa yankin da ake samun wannan annobar sai dai in ya zama wannan tafiyar ta zama dole ba yadda za a yi sai an yi ta so ana ganin faɗakarwa yana da mahimmanci wani lokaci fiye da ah, da karfa karfa amma dai wannan shawara ce ta kasashe abu mafi mahimmanci shine mutane su fahimta cewa ah, lafiya kowa dan adam shi ke da ah, yanayin yadda zai tafi da rayuwar shi yana da fa'ida cewa ya tabbatar cewa kuma yana kara wa 'yansu ba shi kan shi kadai ba saboda haka zama din idan tafiyan bata zama dole ba ina ganin ba zama bai ya kamata mutane su kiyaye zuwa tafiye-tafiye wanda ba lalle suka zama dole ba da na manta miki bayani saboda haka neman lafiya cikin gaggawa yana da fa'ida kuma yana taimaka ma likitoci da ma'aikatan lafiya su gano cuta da wuri kuma su yi maganin ta ba sai lalle abu ya yi tsanani ba duk halin da mutum ya samu jikin shi bai jin daɗi yana da mahimmanci na ɗaya ya ba kan shi hutu ba lallai sai ya tafi aiki ba saboda ya kara wa yansu mutane da suke tare da shi a aiki na biyu kuma ya nemi lafiya ya nemi magani shi ma yana daga cikin muhimmanci na tabbatar cewa mutum ya zauna cikin lafiya kuma makusantan shi da wanda suke masoyan shi duk ya kare su da samun irin wayannan matsalolin da suka shafe shi musamman a yanayi na cuta da ake ɗauka ba lokaci kuma sai a cire eh. na ganin kuma ya kamata a ce jama'a su san halin da ake ciki eh. na wannan lamari saboda hukumar lafiya ta duniya tana fitar da alkalima kusan kullum na wannan halin da ake ciki saboda wannan wata annoba ce da za ta iya shafan gaba ɗaya faɗin duniya a yau da muke magana a halin yanzu kusan mutane dubu dubu da ɗari shida suka kamu da wannan cutar mafi akasarinsu suna cikin yankin china ne sannan kuma akwai mutane kusan dubu bakwai wanda ake tunanin sun nuna alamun kamuwa da cutar a halin yanzu kusan mutum dubu ɗaya abin nasu ya yi tsanani an an sami rashin rai na mutane wajen dubu ɗari da shida suka rasu a halin yanzu a wayansu gurare kuma da suke wajen china an sami tabbacin cewa kusan mutum hamsin da shida sun kamu da wannan cutar a halin yanzu kasashe goma sha hudu ne suka kamu da ake fama da wannan annoba ta coronavirus da ta bullo ta yankin wuhan na china Dr. Mumini Sa'ad kenan a tattaunawarsa da Grace Alheri Abdu wanda suka yi jiya. Har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya. A Najeriya wasu 'yan biyu da aka haifa manna da juna daga kirji da ciki yanzu suna nan suna rayuwarsu 'yan makonni bayan raba su a wani asibitin gwamnati. Kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce wannan aikin tiyata na raba yaran aiki ne mai matuƙar rikitarwa da aka taɓa yi a wajen raba 'yan biyu a Najeriya. A wani taro a birnin Abuja domin sanar da samun nasarar raba 'yan biyun mata masu watanni goma sha bakwai a duniya. Goodness da Mercy an fara ne a wani yanayi na biki. mahaifiyar 'yan biyun mariam martins ta wato ta yi murna wato ba ta yi murna ba lokacin da ta fahimci jariranta a haɗe suke ta ce ba a iya gano halin da suke ciki ba lokacin da take da cikin Ta ce dukkan hotunan cikin da aka ɗauka ba su nuna cewa a haɗe suke ba, likitoci ma ba san cewa yaran a haɗe suke ba. sun faɗa min da yaran suna wuri guda suna amfani da mahaifa ɗaya bayan da aka haifi yaran ta hanyar tiyata an kai yaran zuwa asibitin gwamnati daga asibitin da aka haife su a jihar nasarawa inda asibitin ne likitocin yara da kwararrun likitoci suka yi nazarin yaran har na tsawon shekara kafin su fara shirin raba su sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gargaɗi ya yi gargaɗin cewa amurka za ta aika da saƙonni ne ta hanyar da ta amince da ita haka kuma ya soki birtaniya da ke zama kawar amurka ta kud da kud kan wato kan shawarar ta yanke na barin kamfanin china wawe ya gina wani bangare na fasahar sadarwa ta g5 a ƙasar. da yake magana da manema labarai akan hanyarsa ta zuwa birnin london jiya laraba inda aka shirya zai gana da prime minister boris johnson da sakataren harkokin waje dominic raab pompeo ya ce sa kamfanin huawei cikin harkar sadarwar birtaniya zai samar da haɗarin gaske Philip kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka da ke bisa faifai. kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana haife ni baka tuba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba tambaya. Na university, takardu na komai na In dokta ga gida ga kana nufin cewa da za ka yi security. Na tambayanka, oh baba na tambaya <laughs> Na oh, wayo na tambaya. Hey, hey. rufe ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin mu dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu dai na wannan rayuwa wannan rayuwa madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ana kuma iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta na facebook twitter da instagram don tafka muhawara baya ga haka ana iya sauraron shirye-shiryenmu a kodayaushe akan yanar gizo akan voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu agogonmu anan na cewa karfe biyu da minti goma sha biyar yanzu lokaci ya yi da za mu ba su limumini barma dama ya gabatar da shirin nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Har yanzu muna yankin arewa maso gabascin Najeriya inda masu bukata ta musamman suka dage haikan akan maganar bayar da gudunmuwa a ayyukan cigaban jama'a. ta hanyar sana'o'in hannu har ma da ayyukan gwamnati sakamakon lura da yadda ake ƙara samun yawaitar nakasassun da suka mallaki diflomar kammala karatu a fannoni da dama kwada yake suna korafi a kan cewa ba sa samun cikakkiyar damar gwada wa hukumomi irin abubuwan da suka lakanta a aikace. a ci gaban tantaunawar da ta hada wakilin sashen hausa a jihar adamawa ibrahim abdulaziz bakuwar shirin patient bristol ta haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta nuna damuwa a game da yadda har yanzu wasu ke ƙasƙantar da mutanen da allah ya jarabce su da wata larura sakamakon jahiltar ma'anar kalmar nakasa kana gane kasassun nan ba kuturu da makaho da gurgu ba fa kasasse abu ne wanda ya kunshi cututtuka da yawa ka san me hiv ma na kasasse ne ka san me diabetes ma na kasasse ne ka san me hypertension ma a zanzance hypertension ma na kasasse ne kai kam abubuwa da dama cututtuka da dama da yanzu haka na zo na ɗauki lectures ana ce mana su da ya under person living with disability it's just that su nasu ba wai a buɗe yake ba nasu na ciki ne abin da ya sa mu kuma namu din ya fito fili ne wanda idan kana gani na kasan ni na kasasse ne mata muna samun challenges da yawa especially abubuwan da za a yi yawanci ba a tuna a yi da mata ni kuma ban san me yasa da ya yasa ba a tuna a yi da matan nan ba muna samun problem da yawa iyayenmu suna samun problem da mu da yawa saboda su yanzu akwai inda za ka wuce za a ci ai ga maman gurguwar can ta wuce a cikin community ana ganin ka you are hard working amma wani opportunity ya zo za a ce maka wannan na mace ne kuma na kasasiya ne ba za ta iya ta yi ba to ni yanzu kiran da nake so in ma jama'a ku gwada na kasassan nan mana wata ran ku gani ko a a community ku azin a environment din ku inda kake zama in har akwai wani opportunity ya zo a dan gwada na kasassan nan mana a gani ko zai iya ko ba zai iya ba mace na kasassiya muna facing problem da yawa a rayuwa an ce miki ke na kasassiya ne kawai sai dai ki ci gaba da addu'a domin yawancin nakasassun mu ma rayuwa yana mana wahala yanzu a ce me lafiya idan ya je wurin iyayenka neman aure iyaye za su ce to an yadda an yadda gobe idan suka ce kawo matan nan mu gani idan aka ganta za ce na kasassiya za ka aura a idan ka aure na kasassiya ba karamin kalamiti za ka samu a rayuwa ba wa zai taya ta da wanke-wanke wa zai taya ta da mai shara ka je ka nemi mai lafiya ya fi maka waɗannan abubuwan iyaye suna ba ma 'ya'yansu shawara akan auren na kasassu mai lafiya hajli ka kalli ya aure na in ba mai tsoron Allah ba shi ma ina kiran jama'a ta wannan wurin ku gwada auren na kasassu mata ku ga albarkan da yake cikin wannan auren na kasashe gwamnatin jihar Adama ta yi alkawari ko kuma alwashin kanta za ta kafa ma'aikata ta musamman da ta shafi da kasassu ba kamar yadda a da ake ba ga ƙarshen ma'aikatar kula da harkokin mata da kuma walwalan jama'a eh, shin wannan ma'aikata kawo yanzu kuna ganin ta soma guda da wasu ayyukan to ni dai a nawa sani a yanzu dai haka ba fara komai ba da shike ka gani shekara ya kare an shigo wani shekara ne so muna addu'a wannan shekaran zai zama mana mai kyau wannan shekaran muna tunanin abubuwan da duk suka mana alkawali lokacin siyasa za su zo su cika mana shi mu samu abun da muke nema mu ma mu samu dogara da kanmu su ma su huta da mu domin idan ba su taimake mu ba mu ma ba ma barin su domin wata ran muna iya samun su ido da ido mu gaya musu magana amma ni na wakilar shine za su iya su ma wasu azin wasu mu amma kuma ina sake kira a sake a doki na kasassun nan a tuttura su a tsakanin masu lafiya a yi aiki da su inda na faɗa maka daga fari asibiti ya zama akwai nakasassu kowane department kowane ministry a cikin adamawa state a ya zama akwai nakasassai ina so wasu state su ɗauki example da gwamnan da gwamnatin adamawa state saboda su basu bar nakasassu a baya ba sun musu wurin su sun sake sun ɗibi saura da tsakanin su sun sake sun haɗa su da mai lafiya masu lafiya a cikin ministry saboda gwamnatin nan ya zama inda suka mana alkawali su namu ne kuma na sake kira ga matan gwamnan adamawa state eh, hajiya lami umaru fintiri hajiya ba za mu fasa kiran ki ba mu ba za mu manta da ke ba kullum muna addu'a domin ki abubuwan da kike ma masu lafiya a cikin gari muna ji kuma muna yaba miki kuma ba za mu fasa yaba miki ba amma muna sake rokan ki tuna da mata na kasassu. To masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Ibrahim Abdulaziz da mu Patient Briston ta haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin nakasassun jihar Adamawa a Najeriya. Ni Sule Mummuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku, mu wani lafiya. gaida su limumini barma da shirin na kasa yanzu kuma ga sharhin rahoto. da babban jaridar kasar ghana daily graphic da mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kungiyar haɗaka da ke jayayya ko kuma nuna ƙiyayyata ga buga sabuwar rajistar masu zaɓe ta kai kokinta ga tsohon shugaba Rawlings. Jaridar ta ce, Ƙungiyar ta haɗaka na jam'iyyu daban-daban da ke adawa da buga sabuwar rajistar masu zaɓe ta kai kokinta ga tsohon shugaba jarijin John inda take buƙatar lallai ya yi tsakani domin na hana hukumar zaɓe ci gaba da buga sabuwar rajistar gabanin babban zaɓen shekara ta 2020. sai jaridar daily guide zaben shekara ta 2020 da zai kasance na gaskiya da adalci ministan harkokin waje ce ke bayar da wannan tabbaci jaridar ta ce minista da ke kula da harkokin kasashen waje da haɗewar nahiyar shirley ayyuka bucci a madadin gwamnati ta baiwa kasashe mambobi na ƙungiyar tarayyar turai tabbacin cewar zaben shugaban ƙasa da na majalisar dokoki na ƙasar ghana za a yi shi cikin gaskiya da aminci ba tare da tsangwaba ba ministan ta ba da wannan tabbaci ne a cikin jawabinta na marhaba a taron shekara ta 2020 na tattaunawar siyasa na ghana da tarayyar turai a ranar laraba 19 ga wannan wata a abed asama conference room da ke a ma'aikatar ministan harkokin waje da haɗewar nahiyar da ke a nan accra har yau dai a jaridar ta daily guide Shari'ar Ovusu amfufu man jam'iyyar NDC mai shaida na ƙasa ya musanta masaniya game da shaidar da ake cewar shine iya bayar. Jaridar ta ce shaida na farko da mai shari'a ya kawo kotu a ainihin shari'an na caman jam'iyyar National Democratic Congress NDC Samuel Ovusu amfufu inda ake zarginsa da rura wutan fitina akan jami'an gwamnati ya musanta masaniya game da wani shaidan da ake ibiyawa ko kuma da cewar shi ne ya gabatar mai shaidar benjamin hussein an aji wadda dan jarida ne da ke aiki a dom fm ya faɗa wa kotun cewar ba shi ne iya rubuta wannan labarin da aka ce shi jawabin shaidarsa ne ba ita kuwa jaridar ghanaian times wannan labarin ta rubutu nana akufa ado ya ɗauki takardar cikawa jaridar ta ce shugaban ƙasa nana rudan kufa ado ya ɗauki takardar cikawa da ke bukatan a sake zabensa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa da dai jagoranci jam'iyyar new patriotic party a babban zaɓen shekara ta 2020 daraktan bincike a shugabancin ƙasar victor newman shine wadda ya ɗauki takardar a madadin shugaban ya nuna cewa nana kufa adu ya amince ya sake jagorar jam'iyyar ta sake yin nasara a shekara ta 2020 da wannan labari muka yi so karshen sharhin jaridun na yau raduwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida da jaridun ghana yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum da farko dai yau hausa kuna tare da Muhammad Direban Mahaifa Mashi daga karamar hukumar Fani a jihar Yobe, Najeriya. da farkon fare ina mika jinjina ga gwamnatin jihar mu ta wazo wato honar alhaji mama lagoni akan salon da ya dauka domin tallafa matasa masu kananan sana'o'i abin da ya kama da magana masu sana'ar waya masu sana'ar kwashi da kuma sana'ar shayi baki da gaskiya mun gani game da ita da tallafa musu kwarai da gaske kuma da haka nake kiransa mu al'ummar murba gaskiya muna fama da rashin hanya da take tashi musamman ma hanya mu da take tashi da gangar mu kaduna har zuwa gajere a gaskiya muna fuskantar manya-manyan matsaloli a wannan hanyar a duk lokacin da kasuwan makon da muke ci idan muka bi hanyar da gaskiya muna fuskantar wahaloli kai da gaske to domin mu da idan da hana aimana wannan hanya muna godiya biyo hausa ya tafi lafiya. assalamu alaikum biyo hausa sunana muhammad sani babban rami mai shehu lokal gannin niger san allah biyo ina so kasan min da sakona ga mai girma shugaban kasa muhammadu buhari. muna fatan shugaban ƙasa buhari ga irin maganar da aka ce ka tauna da gwamnan naija na game da irin abubuwan da ke faruwa a jihohin arewa ta yamma to gaskiya shugaban ƙasa muna kira gare ka game da maganar ɗan majalisa ya yi cewa kai murabus idan har kasan ba za ka iya tauna aya domin ɗaukuwa ta ji tsoro ba to ba laifi kai murabus ka ba musu ƙasarsu domin duk aikin da za ka yi na alkhairi to ba za su tsaya a kwantar da hankali a lura su ba kullum tofin alaƙi ne da tozartarwa shi za su turbai maka to muna roƙon ka shugaban ƙasa idan har za ka iya tauna aya ka barazantar da waɗannan da suka tutu suka hana mulkin najeriya ci gaba suke ta ƙulla yaudara a cikin shi da kashe-kashe da sace-sacen mutane a arewacin najeriya kawai kamar ba ƙasa ake da kudancin najeriya ba don haka muna roƙon ga shugaban ƙasa wallahi ka tahi tsaye kundin mulkin najeriya ba ƙur'ani ba ne ko ba hadisin manzon allah ba ne wallahi ka taka shi domin 'yan najeriya su san cewa wallahi kana iya aikin don wallahi 'yan najeriya sun sakankanci cewa ba za ka iya komi ba to wallahi sai ka ta tsaye ka yi maganin waɗannan makiran mutanen wanda sun kama mai ƙasa suka hana ƙasa ci gaba tun daɗewa har zuwa yanzu sannan wallahi ƙasar na a samu daidai a kanta assalamu alaikum sai an jima Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tarkuri bayan gaisuwa mai yawa da fatan alheri ina ina miƙa gaisuwa ta ga shugaban ƙasa kuma ina kira ga shugaban kasa don Allah don Allah idan dai ba ka iyawa tun da haka kai ga 'yan kayi baki ka ce ta kai ga cewa bakin ka cewa ina ma kana da ƙananan shekaru saboda matsalolin Najeriya to in za ka iya ka ba mu taimakin ka ya ci gaba da rikiya dan Allah dan annabi shugaban ka koma gehe guda ka huta ka zanna laya Allah ya sa ka zanna lafiya ka san mu huta la daga Umar Hassan dai ga nan Katsina. masu raro muna godiya da waɗanda suka samu damar bar mana sako kuma insha Allahu za mu ci gaba da a gabatarwa yanzu kafin mu sallama da ku ga sarfilu da labarai a takaice. shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce alhamis hukuma za ta yanke hukunci ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus a makon da ya gabata ne hukumar who ta ce barkewa annobar cutar ba ta kai matakin ba amma ta bayyana hakan ne kafin yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai dubu shida batun john bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'a tsige shugaban amurka donald trump a jiya laraba shari'ar ta jiya ta kasance zama na farko da aka fara yi wa masu gabatar da kara daga majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban kasa tambayoyi wanda alkalin alkalai john robert da ke jagorantar shari'ar ya karanto tambayoyin. masu sauraro a nan za mu karkara shirin namu na hantsi yau alhamis 30 ga watan janairun shekara 2020 sai kuma can da maraici ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labarai da Solomon Abo da ya hada ya kuma bada umarni. Sai injiniyan mu Daryl Smith ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Assalamu.